يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون Munafukan da suka ƙi zuwa jihadi za su bayar da uzurori masu rauni ga musulmi yayin da suka dawo daga jihadi. Don haka sai Allah ya fuskantar da annabinsa da muminai ga irin martanin da za su basu na cewa kar ku kawo uzuri da uzurorin ƙarya ba za mu gaskata komai daga cikin abin da za ku gaya mana ba. Allah ya riga ya sanar da mu wani abu daga cikin abin da yake zukatanku, kuma da sannu Allah da manzansa za su gani, shin za ku tuba, Allah ya karɓi tubanku, ko za ku ci gaba da munafuncinku. Ƙarshe dai za a komar da ku ne zuwa ga Allah wanda ya san komai, sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa, ya saka maku a kansa. don haka ku gaggawa.